أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى مدين باهك أيها مسلمي السلام عليكم wannan marici na lahadi yau ya yi daidai da takwas ga watan hudu watan rabi'u sani na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka koma shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da sha uku ga watan uku na bature na shekarun haihuwa annabi isa shekara 2011 muna cikin darasin wannan littafi sharhin usul sunna na imam ahmad sharhin shakrabi a wannan da ta alisa alisa mai sai a gabacin gidan koko a birnin maradi wanda yake yana daga cikin darasin da ake gabatar da shi ga malaman gundumomin jihar maradi kuma wannan darasin namu shine darasi na takwas to kuma yau mun zo ga inda shakarabi zai kawo as'ila game da darasin ya yace as'ilatu darasi tambayoyin da suka shahe abin da aka karanta cikin darasi a baya zai fara da tambayar farko kusan nan mun kare magana wato nasoshi game da tambayoyin kabari da azabar kabari wanda muna magana cewa idan mutum na musun ganin cewa kabari ya yi kaɗan da a ce mala'iku sun shiga ciki sai ya tunanin yadda Allah wakala mala'ika har cikin mahaifan mace macen nan ta 'yan adam ko ta dabbobi ta 'yan adam mala'ikan sai ya amma umarce shi ya yi rubutun ajalin mutum da arzikin mutum da komin shi dan wuta ne ko da aljanna ya girman mahaifa yake da girman kabari saboda haka idan Allah ya faɗa annabi ya faɗa kawai mi kauya shine cin nasara kawai shine tsira Malam yace as al-awwal tambaya ta farko shine assalamu alaikum wa rahmatullahi. mala ya muku sallama. Yace ga tambaya wani zai iya cewa asarun an ibn sirina asarun an ibn sirina wa ayyuba as-sakatiyani rahimahumullahu في الابتعاد عن أهل البدع وعدم kira حتى qurani ya ce. wani zai iya tambayar ku ce wannan asar da ya zo daga mamar dan Sirina da Ayuba Sakata yani daga cikin magabata Allah ya ji kansu cikin anisanci ɗan bid'a asar din ya zo akan anisanci dan bid'a kai nesa da shi kai ya sakan maka cutar shi eh kwanta minanka ka ɗauki irin cuta tai ta bid'a wa da da rashin sauraron ɗan bid'a hatta qira'atul qur'ani ko da qur'ani ne zai karanta ma kar ka saurare shi minhum daga yan bid'a to wani zai tambaya ce kai fata nazala hadhihi al-atharu ala ashridati ashridati ahli bid'i wal hizbiyina wannan asar yaya za su yi hukunci game da yan bid'a kasatoci na karatun yan bid'a da yan tawaye fala tusmau ashiradatuhum su ba ba a sauraron kenan kasitocin su ko wani zai maka wannan tambaya yace aljawabu to ga amsa hada tahziru ma jaa ibn sirina wa ayyuba faqat wannan tsawatarwa da tsoratarwa game da sauraron dan bid'a ko yin kusa da shi dan kai ya ja ka ga bid'a tai ba daga ibn sirin da ayyuba sakatiyani ne kadai suka zo ba jaa min allahi wa min rasulihi wa min sahaba wa min tabiina wa immatul islam ce wannan bayani ya zo daga ibn sirina ya zo daga manzon Allah ya zo daga Manzan Allah ya zo daga sahabbai ya zo daga tabi'ai ya zo daga a'imma na musulunci wa 'yan lid-da'ifi ya kamata ga duk wanda ya zan ya san yana da rauni Allah ya arida nafsahu lil fitan kai ya getta kan shi ga fitina da ka saurari dan bid'a kai hin bakin shi na iya sa ya yaka ka fada cikin bid'a shi wa an yan'a bi nafsihi an ahli bid'ah ya nesa da kanshi daga yan bid'a to wannan ta kare sai a su'ali sai tambaya ta biyu ko da ta kafaru hal yuqalu shin a iya cewa inna ahla sunnati wal jama'ati lam yakhtalifu fi usul al aqidati abadan a iya cewa ahli sunna wal jama'a ba a taba samun sun yi sabani cikin usulin akida ba har abada kwata kwata aljawab malai ce in wani muka tambaya ga amsa Na naqulu sai mu bashi amsa da cewa as-sahaba makhtalaf su dai sahabbai ba su yi sabani akan akida amma ahli sunnati wal jama'ati min afadili su wanda suka biyo baya ahli sunna wal jama'a da suka biyo baya da ba sahabbai ba to an samu daga manyan malaman su man waka fi ba'd al-ikhtilafat an samu wanda sun hada cikin sabani mai hwadi allati la tu'assiru ala al sabanin da ba zai yi wani tasiri ba na kawo cikas ga manhajin ahlus sunna jama'a to kamar kaka sabanin yake yace musulu kamar sabanin cewa al-islam wal iman shay'un wahidin aw huma shay'an mutaghayiran cewa shi musulunci da imani cin abu guda ne, koko su abubuwa ne guda biyu masu bambanci tsakanin su. Wa kullun lahu mustanadahu. Mala ya ce, kuma da suka yi saɓanin nan kowane yana da madogara tai, amma wasawabu abin da ke daidai, annal islama wal imani shay'ani mutagayara ne. musulunci da imani abubuwa ne guda biyu da suka sha bamban فالإسلام كما في حديث كما في حديث جبريل يراد به shi musulunci kamar yadda yake cikin hadisin jibril ana nihi da shi ayyuka na bayyane wal imanu al'amalu albatina shi kuma imani ayyukan da ke ciki cikin zuciya kun gane ko da haka kenan sun sha bamban yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen hadi ya bambanta su to haka suke da bambanci al-islam an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi musulunci shine ka tabbatar da ba abun bauta sai Allah kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah wa tuqimus salata ka tsaya da sallah kaga tsaya da sallah sai an ganka kana yi ko wa tutiyar zakata ka bada zakka abu ne wanda za a ganin kana ne wa suma ramadana kai azumin ramadana abu ne wanda za ka yi bayyana ga tare da kowa wata hujjar bai ta kajiyan ta dakin Allah abu ne wanda yake na bayyane aiki ne da a ganin ka kayi in ta data ila zalika sabila in ka samu ikon hanya zuwa dakin ka abadan kun ga wanga ayyuka ne na bayyane al imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya zuwa ƙarshe shi kuma wannan imani da Allah gaskata Allah cewa akwai Allah kuma ya sufantu da sufofin kamala mai ji ne mai gani ne mai ilimi ne mai ƙarhi ne shina da hannu shina da ƙawa. duk abin da ya sufanta kanshi da shi kuma zan shi sufanta shi da shi kun gane ko shi ke halittawa shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke arzitawa wa mala'ikati da imani da mala'ikun shi wa kutubihi da littafan shi wa rusulihi da manzannin shi wannan kaga abu ne wanda cikin zuciyar kai aiki ne na ciki kun gane ko to shine yace kenan wannan shine bambanci wannan hadisi takarijin shi ya gabata ba sai malam yace mu to ga kaida da malamai ke ajiyewa anan wanda mun tahi cikin al-iman na ibnu taymiya za mu ga haka fa inajtama'a iftaraka wa zaftaraka ijtama'a da musulunci da imani in suka game lokaci guda ambatansu ya game lokaci guda to lokacin sun rabu sadda kuma suka rabu aka ambaci ɗaya ba ambaci ɗaya ba to sun gani sadda duk aka ambaci hukunci game da musulmi aka ce wal na, to shikenan ana nayin han mu'mini sun shigo ciki ko aka ce wal mu'minina ana nayin han musulmi sun shigo ciki kun gane ko amma da aka game su wuri ɗaya aka ce wal na, wal mu'minina misali to a lokacin to sun rabu musulmi su ne masu darajar da bata kai imani ba muminai su ne ke da darajar da ta kai ga imani kun gane ko to wannan ne abin da malamai suka aje na ka'ida in sun game to sun rabu ma ambace su lokaci guda sun rabu kowane ya tsaya bisa gaba na shi in kawo ambace lafazi guda ba zo da gudan ba to sun game lokacin guda kowane yana ciki idan an ce musulmi to lokacin musulmi ake nihi da mumunan da wanda ba su kai ga mumunan ba ma duk gudungulan ya ke nihi sadda aka faɗe su daban-daban tare lokaci guda to kowane an ambace shi ne daban da matsayin shi kun gane wannan wurin yi gaba wanda yace la fatu min hazan na hawi. saɓani ta wannan huskar wahi la duru, wannan bai cutarwa insha Allah sai su sual Salisu sai tambaya ta uku in ta faru cewa hal yufhamu min kalamil imami ahmada في تبديع الواقف في القرآن أنه لا يقبل من أحد في الفتن الكلام المجملة حتى يميز قوله ويبينه shaka iya fahimta daga maganar Imam Ahmad wajen bid'antar da wanda ya yi tawakkufi game da Ƙur'ani? kenan aya fahimta cewa lallai shi bai karɓan magana wani a lokacin fitina bai karɓan magana daga wani dunkulalla sai ya mayyaze manhaji an sani sai ya yi bayani sannan ya karɓa aljawab kun san shi imam ahmad ai mun karanta ba ko idan ka tawakkufi ka ce qur'ani magana Allah ne amma baka ce ba halitta ba ka ka tsaya nan ko ka ce a ah, kai ba ka iya halitta ne ba ka iya ba halitta ba ne tawakkufi kenan to shi wurin shi kai kazan nan bid'a to shi ne aka ce to shi kenan za a fahimta wannan magana da gare ciya sai mutum ya rarrabe magana ce mujmala la'in mutum ta haka nan dunkulalla ce sai malai ce aljawab wanda ya ce maka ka sai bashi amsa da cewa wallahi haza laysa min al-kalami ala mujmal wannan ba magana ce dunkulalla ba bayyana take kawai ya kiya ce qur'ani ba halitta bane ko kun gane ko haza min kalami al-wadi wannan yana daga cikin magana ta bayyane min al-kalami al-wadi yana daga magana bayyananniya karara fil bid'ati game da bid'a lima tawakkafu mala ya ce to don me zai yin tawakkufin in ba wata manufa gare shi ba Ha hada kalamin bayyana ka shaka ya yi kusa ya zan karara ko ka ce aw ko kwankwanto kake zaton zai yi ha wadihin wannan zance bayani na'am awala ce to ga magana kaji amsa da za ka ba da. ce lakin kana su'ala ce sai dai ita tambayar wannan cewa Ahmad badda fi haza Ahmad na bid'antar da mutum in yi haka to abinda za a ce halin no badde wa amsal haula mu ma yau muna iya bid'antar da irin wa'anga to kaji inda tambaya ta ya ce sai mu ce na mu eh badde wa amsal haula duk misalin irin wa'anga mu iya bid'antar da su duk wanda ya tauƙafi yau ma idza tawaqqafa idan yayi tawakkufi kala yace alqur'anu makhluqun au ghayru makhluqin yace qur'ani halitta ne shin koko ba halitta bane tawaqqafa sai tawakkufi nubaddu aw la nubaddi'u shi mu bi da antar da shi ko ba zan bi da antar da shi ma yace nubaddu bi da antar da shi zamu ni haka bi da antar da shi zamu da yayi tawakkufi yace qur'ani halitta ne ko ba halitta bane sai ya tawakkufi ya kici ya halitta ne ya kici ya ba halitta bane to duk da anta da shi da idza tawaqqafa wa qala la adri alqur'anu makhluqun aw ghayru makhluqin qur'ani halitta ne ko ba halitta ba ne? idan yace bai sani ba ba zai bada amsa ba nan mubtadi kawai dan bid'a ne lakin aljahilu amma wanda ajahili la yubadda'u shi ba za a bid'antar da shi ba takwas hatta ya alama fa ya bal haqqa sai in ya sani ya ki gaskiya sai bayan ya sani in ya ki gaskiya sai ya bada da shi ko nan sai ka ce hatta yu alama, sai an sanar da shi fa ya aba al haqqa sai ya ki gaskiya in an sanar da shi ki gaskiya to shi ke sai ya bada da shi muna ganewa wala yace al'ana hadhihi al mawazin a yanzu an kirkiro wasu sikilan au na wani shiri na rushe salfiya wasu mawazin yani kalkala tamyi wani salo na narke addinin musulunci na narke wato manhaji na salfiya sanan kamar kaka yace alwahid indahu asharatul bidai za ka samu mutum ɗai malami ya tattara bid'o'i gomomi na bid'o'i ya tattara in laraba suka ce haka suna nihin abun da yawa ne sai su yi amfani da lafazin asharat gomomi alkubra kuma bid'o'in manya in an alkubra mahiya girma maki wahum yaquluna amma su mabiya irin wa'annan malaman sai kaji suna cewa imamin mujaddid malami ne imamu ne wanda ya kai mujaddid ne mai sabanta addini lokacin shi Bala ya ce ma fi akhatar alal islam min ha'ula ila kenan mi ya kai hadarin ma fi tsari alal islam min haula al asnat allazina yumi'una al islama wa yumi'una al salfiya Mi ya kai hadarin irin wa'anga mutanen a cikin musulunci irin wanga nau'in mutanen wa'anda ke narke musulunci ke narke salfiya duk manhaji na musulunci manhaji na salfiya suna kokarin narke shi da dubaru har sai an kai ba ma masu manhajin salfiya sai irin wa'annan wa'anda ba salfiya suke bi ba ana musu kirarin shehi ne mujaddadi ne wa idza hafa ahadun min ahli sunnati la rahimunahu sadda duk wani tsayi daga cikin ahli sunna ya samu wani kuskure ba za su mai rangwame ba ba za su ce Allah ya ji kanshi ba Allah ya yi mai ba da gangan yayi ba eh? wa idza waqa ahli fil bida'i amma in dan bida'a ya fada cikin bid'a shi al-kubra al-azaim al ya faɗa cikin nau'ukan bid'a manya-manyan bid'a mai halakarwa mata durra amma sai a gaba ta cutarwa shi tashi dan bid'a duk girman bid'a da za a yi shi bai cutar ba shi ba a damu ba shi yana nan shehi ne mujaddidi ne amma kai ahli sunna in kai dan kuskure dai shikenan sai a maca ko na muna haka nan ne wani duk zai ci a na shi dai irin bannar da yake ga ba kullun kowa ba damu ba yana nan matsayin shi malami ne kuma imam wanda za a sa gaba a koyi da shi amma mai kira zuwa gaskiya kaɗan ya samu ɗan tuntuɓan baki ɗan kuskure ko na fahimta kawai sai ga an yi wuce neman ake zubar da mutuncin shi wannan ba wani abu ne musulunci ne ake son a kashe saradi ya zan wanda ke imama na gaske mai karantar da gaskiya sai ake son a zubar da mutuncin shi musulunci ne ake son kai samu kima kai samu ci gaba a zubar da mutuncin wa'anda ke da kwarjinin da ke kawo ci gaba ga musulunci in ba haka mai amfani ɗar mai gindi da ƙaton ɗan bida mai kira zuwa ga ɓanna sai a zo ana neman yace mutunci da mai kira zuwa ga gaskiya in ba wata manufa adda bai ba wanda yace haza min al-bala'i al-azim wannan yana daga cikin bala'i mai girma allazi nazala bi shababil ummati fi hadha al yana daga cikin bala'i mai girma da ya sabka ga matasa na wagga al'umma ta musulunci cikin wanga zamanin su liƙe ma malami na banza kuma su yi ta kariya shi su shirya ƙa'idodi na kariya ta da ya ce mutunci ga malamai na gaskiya. Haza talbis wannan rikitar da ƙwaƙwalwar mutane ne, wa hazihil hiyalu tuda umanahijin li himayat ahal bidai wa kutubi. An shirya dubaru ne, an aza su matsayin manhaji manhaji ƙa'idodi don kariya ta ‘yan bid'a da kariyar littattafansu. domin a kare dan bid'a a kare littafin ne misal manhajin mawazanat misalin wato manhaji na mawazanat ya adibi irin aikin da yayi mana na kirki mawazanat akwai inda ake aiki da shi malamin da ke karantar da addini na gaskiya da aka yarda da shi mahi yawan galibin da'awa ta alheri ya kira mutane gare to in ya samu kalababiya dan talaba bai ɗaya rana ko dan wani abu kaɗan da bai wuce a kirge ba na talaba bai shi to shi kenan sai a auna alherin da ya wayi targare shi to ba za a kama shi da wannan kurakure ba to na nema wazana ba wai a zo a ce wai yan bid'a katta ƙattan yan bid'a masu kokarin bata addini sai a ce wai a dibi wasu alheran da suka yi mana yace wannan manhajin khadirun yudammiru islama usulahu wa furu'ahu yace wannan wani manhaji ne wata hanya ce mai haɗarin gaske mai rosar da musulunci mai rosar da usulin musulunci da furu'udin musulunci rafin musulunci ta rosar da gindin iccen na musulunci ta rosar da rafinsa a wayi gari shi kenan babu sai suna sai dai a ce musuluncin kuke amma ba ba ne hakika kuke ba ku dibi shekarun da suka gabata gabanin Allah ta damu wasu malamai su kira mu zuwa ga addinin nan har mu zo muna karanta shi haka akwai sunan musuluncin a cikin kasashen amma haka yake kamar da muke karanta yanzu ba haka yake a lokacin suna ne kawai thumma huwa awghala ma yakuna fil irja'i sannan wannan hadarin har yayi halakarwa yadda abin da zai a cikin masu aqida murja yan ganin in dai ka ce ka yarda da musulunci dai bannar da zaka yi tai kai tai fatu da ul qawaidu sai gaya ana aza wasu ka'idodi wal usulu da wasu usulu na himayatil bid'i wa ahliha dan kare ‘yan bid'a da ma'abutanta. Wata shannil gara da shirya kai hari, shirya rokoki kawai dan kai hari ala ahalus sunnati bil A kai hari bisa ga malaman sunna ta hanyar ƙarya. Sai suna matsawa, suna tsanani, suna kahirta mutane, suna kaza. Kuna fahimtar darasin ga da kyau. Saboda haka, idan ka ga wani littafi da wani mutum yi, yana raddi ga shakarabi game da yadda biyu ya ta hon sai da kutub ya tattara duk kurakuran da ya yi da inda ya zaki sahabbai da inda bai yarda da da ahli sunna wal jama'a da inda ya tsaye akan wahdatul wujud wahdatul wujud to da dalilin irin wannan akwai wa'anda wanda yayi littafi ya bi abin yayi ta sanya nuna ma shi shakira in ma shine babu san daidai ba sai kai mamaki in ba ka karanta yaban da malamai na gaskiya suka ma biyu ba sai ka dauka cewa eh to shekara biyu yana da laifi sai ma a hana ka sauraren shi sai ma a karanta littafin shi saboda haka to haka ko nan gaye ma haka nan wannan to in kuna so ku je ku ribi fi dalil qur'an na sayyidul kutub a cikin tafsirin Qur'an huwallahu ahad nan za ya nuna maka aqida shi ta wahdatul wujud cewa komi Allah ne nan cikin wannan sura saboda haka malamai sun haɗu na duniya sun yi kasa kasa game da littattafan sai da kurakuran da ke ciki malamai sun yi littattafai kai kuma sun yi karatu ga kasa kasa a kai Nasir Dini Albani bin Baz su Salo bin Fauzan duka malaman nan suka tattaru aka yi kastoci kuma an yi rubuce rubuce akan kurakuran da ke cikin littafin shi daga ciki za ka samu akwai sufanci na nuna duniya ita komi Allah ne daga ciki akwai rafidanci na zagin sahabbai daga cikin babu wata aqida kamar da makaranta ba babu wata aqida mugunya a cikin wannan tahiyar addini ba ce wato shi sai da kutub kusan kamar ya zan jagora gare ta ba ce yana tarewa da wannan mutanen cikin wannan aqida kawarijanci ne zalunci ne asha'iranci ne dukkan su annabi makaranta ne sai a sa'adar rabi tambaya ta hudu ma hiya al-kutub allati tansahuna talib al-ilm wannan littattafai ne wa'anda ma'abutansu ke nasiha ga ɗalibin ilimi ke ƙoƙarin tsamo shi daga cikin hallaka bi itinaqiha fi mas'alatil qada'i wal qadar domin mutum ya rungume su game da mas'alar ta shahi magana kaddara mun gane ko babe na kaddara wanda tafai mutum zai runguma wa'anda ma'abutansu su nasihanci ɗalibin ilimi game da abin da ya shafi kaddara ya gane ta karara ya gane wannan matsalar aljawab malam yace ga amsa an maka tambaya kutuba shaykh al-islam ibn taymiya littafin shaykh al-islam ibn taymiya minha kitab al-qadar daga cikin su akwai littafin shi da yayi risala tana nan ana ce mata al-qadar da ibn taymiya ta ibn taymiya ce wa shifa'il alil na ibn qayyim ibn qayyim wa kitab al-qadari li abi dawuda da kitab na cikin sunan abi dauda kitabul al-qadr na cikin sunan abi dauda ka karanta shi wa tahawiya da littahi na aqida tahawiya wal wasiya da aqida wasiya ta ibnu taymiya wa ila akhirih ya zuwa karshen shi wa kenan wa indakum al-bukhari yace kuma ga hannunku akwai littafin sahih bukhari kitabul al-qadr yana da kitabul al-qadr ciki shi ma ku karanta shi wa musulmin hakanan musulmin kuna da shi a hannunku shi ma ku dibi cikin sahihu na kitab al-qadari yace wa min kalam salafi mimma zakarna mimma zakarna kuma ku kakkaranci maganganun magabata cikin abin da muka ambata muka cikin wannan littafi wanda duk ya karanta wannan zai fahimci menene ake nihi da kaddara السؤال الخامس تنبأ تبير هل كلام صفة ذاتية فقط أم ذاتية وقولية؟ shin ita magana ta Allah sufa ce ta zatin shi kaɗai, ko ko ban da wannan sufa ce ta zatin shi kuma a ce sufa ce ta ƙauliya ta faɗa shi. Arja ba amsa gata, wani tambaye ka sai ka ce mishi zatiyatun wa ƙauliyatun. Sufa ce zatiya kuma sufa ce ƙauliya. Allah yana magana. Huwa ya takallama mata sha'a wa ma sha'a zatiyatun wa ƙauliyatun. Allah na magana sadda ya so da duk lokacin da ya da kuma abin da ya so sufa ce tashi ta zatin shi sannan kuma sufa ce ta kauliyar shi ta faɗar shi yana iya yin magana sadadi ya so ya kulu halil kalam sifatin zatiyatun fakat mutum zai ce shin magana sufa ce ta zati kadai الكلام صفة ذاتية هو قول الأشعرية الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات kenan dan bid'a shi ke tsayawa akan cewa magana ta Allah sifa ce ta zata shi kadai Ya ce yace al-kalamu sifatun zatiyyatun kullum yace huwa qaul ash'ariyya wannan ash'ara suka tsaya kan haka ya al-kalamu indahum huwa al-ma'ana al-qa'ima bizat shine ma'ana da ta eh, rataye da zatin Allah kawai min gairi harfin wa sautin ba harafi ba sauti fakat su bakin shi ke yaquluna al-kalamu sifatun zatiyyatun lakin yatakallamu la kenan magana sufa ce ta zatin Allah sai dai shin yana magana a ba shi magana a ga wannan aƙida ce mugun sai malai ce ahli sunnati kudu su ka ahli sunna abinda suke cewa al kalamu sifatun zatiyatu ya qatadir biha al kalami wa yatakallamu mata sha'a wa idza sha'a ila ayi darajatin kenan magana sifa ce ta Allah a zatin shi kuma yana da iko da ita bisa ga yayi magana yana yin magana sadadi duk yaso yayi magana kuma a lokacin da duk ya so zuwa ga kowace irin daraja ta magana Allah ta'ala ya ce qul law baharu al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al baharu kabla an tanfada kalimatu rabbi walau ina bi mislihi madada Ke musu da tekun duniya kaf za a maida ta ruwan tawada don rubuta kalmomin ubangiji na da tekun ta kare kaf gabanin kalmomin ubangiji na su kare ko da za a zo da tekun wadda ta kai yawan misalin wannan ta zanta wada ita ma al-kahfi aya wato ta 109 to ai mun san a al qumana ma Allah ya nuna ko da za a zo da teku bakwai misalin wani tekun duniya bakwai a zo da wata bakwan misalin rubin tekun duniya bakwai kuma ƙara kawo wata bakwan misalin kawar imam ahmad ibn hanbalin rahimahullahu fil qadari fata imam ahmad cikin game da qaddara da yace wa Allah kasima ahadan wa Allah nazirahu, kar yayi kusuma da wani kar yayi munazara kar yayi muqabala da wani wala ya ta'allamu al-jidala kar ma yaje koyi ilimin jayayya min tillabil ilmi as-sigar game da abin da ya shahi ɗaliban ilimi wato wanda suke matasa a ilimi ƙanana a ilimi mun gane ko to cikin su yace an samu min tillabil ilmi a sigar daga cikin ɗaliban ilimi wanda yake matasa suke a ilimi akwai man ina zuru fil qadri ar-rawafida akwai mai ta wurin rafidawan a yana yin jayayya da su yana makabarar da su game da kaddara wanda yake ilimin su bai na ba matashi ne shi cikin ilimi ilimi ne bai na ba amma kuma sai yana makabala ka ji dan karambani dan jawo fitina ko yaje yana jayayya eh, da rawafida fil qadri mar jahmiyati ko ita ya sami dan jahmiyya yana muƙabala da shi malamin mu'tazila ko ya sami dan mu'tazila yana munazara yanaziruhum fil qadari yana munazara da su yana muƙabala da su game da kaddara yanaziruhum fi hadhihi al qadaya yace yi jayayya da su a wannan mas'aloli sai shi nasihanci dalibin ilimi ne yace la ta'arrid nafsaka li shubahati wa diya kaka gitta kanka ga shubuhohin da za su hallaka ka su ja ka ku fada rami tare ka zo zartar da rayuwarka lakin al'alim sai dai shi malamin ilimi almutamakkinu wanda yana da imkani yana da iyawa a ilimin shi ilimin shi yanana allazi ya arifu annahu yanfa'u bi hadhihi munazara. wanda ya san cewa yin munazarar da shi ta anwanar da musulunci da musulmi imma yansuru ahli sunnati imma da ya taimaki ahli sunna wa ya kama ahlul bid'a ahlul batili ya rusar da ‘yan bida'a, wa in ma an yi lahu hadiyallahu hadha na zai in ma dai Allah ya amfani wanga mutum da zai munazara da shi ta hanyar bayanin da zai yi ka na ƙaliba hudan yi da lahu idan ya zama mai neman shirya ne sai ya mai bayani to shi ke iya yin haka amma kai kawai wanda baka nana ba a ilimi yace amma an al amma kai bawan Allah matashi a ilimi ilimin ka bai nuna ba dan yankara bai nuna ba almaskin wanda baka da jari a wajen ilimi abda'e mai rauni baka da ƙarfin makamai a wajen ilimi fala jadala kar yi jayayya kar kai mujadala kar kai muqabala ruhama musulunci asiri kar a zo a kada ka a ce an kada ahli sunna fa ana kidu haza. ala talabil ilmi malam yace ina karfafa wannan zance bisa ga daliban ilimi fi hankali annaka la tujadil fi misli hadhihi al alghaliza kar kai jayayya kar kai muqabala cikin misalan irin wanga bidoyi masu kabri yani al'umura allati ta'rifuha amma al'amurra wa'anda ka san su kananan al'amurra wa fi hududi daqatika suna cikin iyakokin da kake da iko kake da ƙarfi kake da daka. wa takuna hadiman laha wanda ka ai warware matsalar min al'umuri adiyya. daga cikin al'amurra da aka sani yau da gobe la ba sa wannan babu laihi abin da an riga an san shi yau da gobe ba saɓani cikin shi mai yawa idan kana na gardul jidal idan ya zan manhaj ba ta jayayya ba idan kana laisa idan kana na gardu aljidala ya zan manhaj ba dan jayayya ba wal galba ba dan rinja juna ba ba dan hamayya rinja juna ba wa innamal qasdu al bayan wa tawdih manhaj kawai neman bayani ne ake wannan babu wani abu ka je ka bayyana mutum ya gane subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka malam ya tabbatar da tsarki ga Allah da tsarki ya tabbata gare ka ya Allah godiya ta tabbata gare ka ina tabbatar da ba wani abin bauta sai dai kai ina neman gafararka ina tuba zuwa gare ka in gane ko to kenan kuma as'alar kuma nan suka tsani kuma gaskiya nake ga as'alar sun ci mu sun ci mu lokaci tunda sun ce minti talatin tunda wannan ka abin nan ne tashi sai al'imani bi shafa'at yawmal kiyama shi ma gaba yin wannan saura mai yawa imani da ceto ranar gobe kiyama ceto ya karkasu akwai ceto al'uzuma a yilin kiyama da za a game mutane wuri ɗaya makama mahamuda ceton da duk annabawa za su ciya ba su suka cancanta. Rale maka tsaya. yana daga cikin aqida ahlus sunna wal jama'a al imani bi shafa'ati yawm al qiyamati imani da ceto gobe kiyama wanda khawarij sun hwadi nan mu'tazilawa sun hwadi da duk wanda yayi muwafaka da su sun hwadi nan shi an wannan karanta aqida ahlus sunna wal jama'a kai in an ce ahlus sunna wani bibi yake kawai geme shi kadai ne sunna wani bibi yake dage wando shi kadai ne sunna wani ma sai ya ga saduwa da iyali kadai ne sunna wani haka dai haka dai wani ya garke hannu cikin sallah shi kadai ne sunna alhali ga wa inda sunna take nan wa'ancan ku ne cikin sunna su kadai ba su zama sunna sai an samu wannan ɗiba daga cikin masu wannan aƙidan ba ka ganin wasu suna dage wandan kuma suna da gema ha kana yahuda ba ga mai gemi ba yanzu kiristocin da ke da kai ma za a gani gare su manya manya to kenan dole a samu bambanci tsakanin geman ahli sunna da wanda ba ahli sunna menene bambancin su a aƙida? nan ne za su bambantuwa in ba haka ba kawai geman ka da geman shi ba su da bambanci ma ne adiyata na halitta yadda Allah ya halitta gemi ga mutum inda ya habba a bambanta aƙida ba to ceton nan kamar da na bayyana yana da nau'uka ceto mahi girma uzuma shine ceto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sadda za a game mutane wuri daya rana ta yi kusa da su. Wani hadisi ya nuna mil ɗaya ko mil biyu, mil biyu kilo uku, an dauka akan mil biyu kilo uku, to ki tsawon kilo ta kilo uku rana tsakaninta da mutane. To ya tabbata ilimin kimiyya tsakaninmu da rana mil miliyan tasa'in da tara. Amma ka da take gasa mu da ƙwaƙwalwarmu ba da cikin dubu biyu da goma. A garin ya mai dan tsananin zahi da aka yi mutum ɗari biyar aka yi gawa ɗari biyar. amma kuma rana tana can mil miliyan tasa'in da tara. In ka taka nan ƙasa ka toyi, kuma tana can, to ina ga ta dawo tsawon tahiyyar mil uku, ko da ta tahiyyar mil ɗari ne, ko da mil dubu ne ma ta dawo, ai kaga abin kwarai ne. Bale a ce, yan an dauki fasara wanda suka ɗauka, an ce mil, ba mil wanga na takin tahiyya ba ma ne, A tsawon mitir, A'a, ana ce ma maciyin kwalli mil, to an ɗauke shi shi ake ni da wannan mil ɗin. to mil uku matiyin kwalli mil biyu matiyin kwalli biyu kenan ko matiyin kwalli biyu ko to matiyin kwalli biyu an dasa wani bisa wani duk dan tsawon tsakanin su da abin na aikawa tsakanin kirkiya da bakani to dada zahin dada za mu kaddara shi ya wuce hankalinmu to kuma sai an yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari to a lokacin mutane za su nemi a cece su ga Allah su kai koke wajen Adam ya ce ba shi iyawa ya ce ku yi wajen wani sai ta bai annaba ha aka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ceton ceto uzuma yake ce shine yake ce makamin Mahmuda sannan akwai ceto bayan wato haka nan ceton da annaba za su yi banda wanda shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tarewa da su cikin irin shi salihai za su yi sadiqai za su yi mu'minai za su yi eh, mala'iku za su nasu Allah ma karshe zai yi nashi to wannan ceto a aqida ahlus sunna wal jamaa yana daga cikin usul sunna wanda baka yarda da shi ba kai ba ahlus sunna ba daga cikin abubuwan da ake zana nan duk wanda baka yarda da shi ba kai ba ahli sunna ko kun gane kuma bambance bambancen dan sunna da dan bid'a wa'annan abubuwan in baka baka yi iman da su baka bambanta da wa'ancan ba Wala ya alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu dukkan godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci tabbata ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alayen shi da sahabban shi da duk wanda ya bishire shi qala al muallif yace imam ahmad yace rahimahullahu ta'ala yace min usuli ahli sunnati wal jama'ati yana daga cikin usulin ahli sunna wal jama'a gishikan da suka bambanta da yan bid'a yace daga cikin jerin da yace yace wal iman bi shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yin imani da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ga al'umma wa bi qaumin da ceton da zai yi ga wasu mutanen da juna minan nari za a hitar da su daga wuta ba da mahtaraku bayan sun kone wasaru fahaman sun zangawai fa yi umaru bihim ila naharin ala babil jannati sa yi umarni mala'iku su tsaye da su can wata korama bisa bakin aljanna kama ja a fil asari kamar yadda zo cikin hadisai a cikin sayyid bukhari da hadisan sun zo kai fa sha Allahu za a yi haka irin yadda Allah ya so wa kama sha Allahu kuma kamar yadda Allah ya so inna ma huwa al imani bihi wa tasdiqu bihi abinda kawai ake bukata zuwa gare ka kai ahli sunna yin imani da haka da gaskatawa kadai ba ruwan karciya to kakane za a yi to ya hawan ga abu zai ina abin da ya sha ma kai kai yanzu imani kada yake nima gare ka shi ya tsirar ka aikin wanga ba kai ne za ka yi shi ba wa'anda za su aikin ne suka ba da labari a sharku fa shafa'atu sabitatun linnabi alaihi salatu wasalam shagrabi yace wagga magana ta imamu ahmad waga fakarak da magana ceto yace to ceto tabbatacce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar mai wannan ceto waya fi arsati yawmul qiyama ceton zai faru a farfajiyar kiyama hina ma yashtaddu bin nasi alhaulu lokacin da wahala azaba da wainiya za ta kai mutane tsanani da tsananta ga mutane wa yazhabuna ila adam sun zabura zuwa ga annabi Adam sun ga wutar gishinsu, sun ga azaba. Adamu bai karɓa ba, thumma ila Nuhin, sannan zuwa ga annabi Nuhu bai karɓa ba, thumma ila Ibrahima alaihi salatu wassalam, sannan zuwa ga annabi Ibrahima bai karɓa ba ya ce ina, thumma ila Musa ya ce ku ga Musa, aje ga annabi Musa, duk cikin kudin azumi ne wa an gawa. Thumma ila Isa sannan zuwa ga annabi Isa, kulluhum ya'taziru bi uzrin min al-azari al-ma'rufa. dukkansu kowane sai ya kawo uzuri daga cikin uzurorin da an san su fil hadisi cikin hadisi sanannu ne thumma yantahi al-amru ila an-nabiyyi alaihi salatu wassalam sannan al'amari zai kare zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai ce ana laha ni na cancance ta ni na cancance ta dama ni ke da ita wa yazhabu fa yakhirru sajidan tata al-arsh tawilan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahi ya hwadi a karkashin a karkashin al-arshin Allah ya faɗi sujida doguwa wa yahmudillah bi mahamidin ya gode ma Allah da wasu kalmomi na godiya la ya arifu hal'ana a yanzu bai san su ba sai lokacin Allah zai cusa mai su wa inna ma yulhimuhu Allah iyaha fi zalikal waqt abinda kawai yake a wannan lokacin ne take Allah zai sa mishi ilhamar su summa yuqalu lahu sannan bayan ya da doguwa ya yaba Allah sai a ce mishi irfa ra'saka wasal tu'ta washfa tushfa dago kanka ya Muhammad roki abin da kake bukata yace can ceton wanda zaka ceto za a an baka ceto wannan hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari cikin kitabut tauhidi babu kalamin rabbi azza wa jalla yawmal qiyamati ma al anbiya wa ghairihim wannan baba a cikin musulmi kuma ya tabbata kitabul imani babu adana ahlul jannati manzilatan fiha a wannan baba sai malam shakrabi ya ci gaba da cewa wala hu shafa'atun ukhra fi rafi darajati qaumin manzo Allah na da wasu nau'ukan ceton daban cikin neman ɗaga darajar wasu mutane istahaqqu darajatin dunya fil jannati wanda abinda suka cancanta wasu darajoji ne na ƙasa a cikin aljanna darajojin gajeru ne na ƙasa ba doguwar daraja ba suka samu to sai manzo Allah ya ce ta ɗaga darajar su muna jin wannan ko wa yashfa'u fihim manzo Allah ne mu ceton su fa yarfa'uhum Allah Allah ya ɗaga darajojin su wa fi kuma yana da wani nau'in ceton daban na wasu jama'a istahaqu dukhulan nari sun cancanci shiga wuta fa yashfa'u fihim ya nemi ceton su fala kuluna sai a cece su shigina ba shi ceton su ba za su shiga wutar ba wa yashfa'u fi qaumin kuma ya ceci wasu jama'a wa'anda dakalu lufin nari zunubi, sun riga sun shiga wuta da dalilin zunubai amma ba dalilin kafirci ba allati irtakabuha dalilin zunuban da suka aikata wal kaba'ir da kaba'irorin da suka aikata allati irtakabuha wanda suka aikata na zaman sa na duniya fa yashfa'u fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya nemi su ga Allah wa yashfa'u fihim annabiyuna kuma annaba za su nemi ceton irin wa'annan mutanen su ma annaba ga mutanen su za su nemi ceton irin wa'annan mutane masu laihi wanda laihi ya kai su wuta ba kafirci ba wal mala'ikatu was salihuna mala'iku su ma za su nasu ceto salihai su ma za su nasu ceto hadhihi shafa'atun wa shafa'atun ukhra wannan ce wannan shine ceton da aka ce manzo Allah zai da wasu cetutukan daban ya ku hafi al'ambiya da nau'ukan sauran cututtukan su ne annaba za su tariwa da shi cikin su wa siddiquna da siddiqai wa salihuna wal mala'ika amma ceto uzuma shi kadai ke da shi kun gane ko yanzu kun gane bambancin ceto uzuma da sauran nau'ukan cututtuka wane ne ceto uzuma kenan cikin maganar mutane da an ce tan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka san yana da nau'uka akwai ceto uzuma ceton farko wanda har annabawan da su ciki da su cikin tawagan mutane wa'anda an yi ceton za a rabu daga hilin kiyama kun gane ko to ceto uzuma wannan shine sai a ce manzo Allah Allah ya karrama shi da bashi ceto gobe kiyama kun gane ko to amma sauran nau'ukan ceto wa'anda har annaba su ma za su yi salihan bayi za su yi su mala'iku za su yi su mu'minai duk za su yi su kowa gwargwadon irin abin da zai yi ceta wa hadisi shafa'ati Wani ce hadisan da suka zo game da ceto cewa ceto ya tabbata annabi zai yi shi annabawa za su yi shi kaza kaza kaza mutawatiratun wa kasiratun jiddan sun kai haddin tawatiri kuma suna da yawa kwarai ruya minha fi sahihaini an ruwaito wasu daga cikin su a cikin bukhari da muslim fi sahihaini wa fi Musulmin, wato cikin muslimu da zati wato zatin shi muslim a hadisin kasira akwai hadisai masu yawa wa minha hadisi abi sayyidin khudri a cikin hadisan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri al-mashhur wanda ya shahara hadisi ne na magana ceto annahu ya'ni yashfa'u ar-rasulu manzo Allah zai yi ceto fa yaqulu yace ukhrij minan nari man kana fi qalbihi mithqala dinar min iman zan hitar daga wuta ta hanyar ceto wanda duk ya kasance cikin zuciyar shi akwai daidai da nauyin dinari na imani thumma mithqala nisfi dinar sannan zan hitar da nemi tan a hitar da wanda ke nauyin rabin dinari na imani min eh, eh, nisfi dinari min imani wato wanda ke da nauyin rabin dinari na imani thumma misqala nawatin sannan har wanda ma ke da daidai da nauyin kwalkwandan biyu mun san kwalkwandan biyu thumma misqala zarratin min imani sannan kuma zan nemi tan a hiddo wanda ke da daidai da nauyin zarra dan kiyashi dan karami da ya kankanta na imani in yana daidai ɗan kiyashin nan cikin zuciya shi na imani a hiddo shi thumma man yamtaliku min al-imani adana adana sannan wanda ya mallaki wato daraja ta imani ta hi zama ƙasan ƙasan kasa adana adana misqal zaratin min imani an kai matuka wanda shi ne mahi ƙasan, ƙasan, ƙasan, nauyin zarra na imani kenan ba za a baro duk wanda ke da ɗan wani sohani na imani ba kun gane ko kenan ƙarshe sai an wayi gari wuta sai tsabagen kahirrai duk wanda zunubi ne ya kai gama kasance hito wani kuma tun ceton manzan Allah ya hiddo shi in aka hiddo wannan kuma a koma har a kai a ce to aje duk wanda ke da wanda abu ko yake na imani a hiddo shi shikenan duk musulmi su hito wannan shine bambancin kahiri da musulmi roma ya wadda lazina kafiru lokanu musulmi nan ne kafiri zai gurin da dai ya zama musulmi da ya hi bai kaga shi ma yau da ya hitar ga wuta gada bai dawo mai ba bambancin kahiri da musulmi to mu'tazila da kawarija nan suka bambanta da ahlus sunna su sai suka tai akan cewa in kai zunubi ka je kai ma ba ka hita kenan sun kwatanta kai da kafirin da ne ba su bambanta tsakanin zunubi da kafirci ba mun bayyana wannan ko Allah tabaraka wa ta'ala malam ya ci gaba ban kawo wannan hadisin da ya hita ba Imam al-Bukhari cikin sahihu nashi ya zo da wannan hadisi kitabut tauhidi babu qaulin Allah ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kenan eh, tafsirin suratul qiyama kenan asalin aya ta suratul qiyama to nan cikin kitabut tauhidi ma yayi mata ayat babi ya kawo shi Allah tabaraka wa ta'ala minan الموحدين من ma ma'ahum min al-iman Allah tabaraka wa ta'ala zai hitar da masu tauhidi daga wutar jahannama domin abin da suke tare da shi na imani walau kana adna misqal zarratin ko da zai zan mahi ƙasa ga nauyin zarra shi shi imanin ko da zai zan mahi ƙasa ga nauyin zarra wata rana Allah zai hiddo ka kama sabata zalika fil ahadith as-sahiha kamar da ya tabbata haka cikin hadisai ingantattu sai malai yace wa yunkiru hadhihi shafa'ata al-khawarij wal mu'tazila wal rawafid wa ghayrihim min ahad ad-dalal yace kawarijawa da mu'tazilawa da rawafid da waninsu na cikin ƴan ma'abuta bata duk sun yi inkarin wannan ce kaga nan kun bambanta kai da su wa ya sabatatu bil kitabi wa sunna malai yace kuma ka wannan ceto ya tabbata a littafin Allah da sunnan manzo a wajen littafin Allah sai ayi wala yashfa'una illa liman irtaza mala'iku ba sai ya ceton kowa sai ga wanda Allah ya yarda su ce kina akwai ceta amma ga wanda Allah ya yarda kun gane to su kawarije kawai sai su kore ceton duka su yi amfani da ayoyin da ke kore ceto na shirka sai su game duka ma ceton babu wannan aya suratul anbiya da ta 28 wa ya ce yace anan ta'allaqu bi umumat nan sai suka karatai da umumin ayoyi ta tanawar kuffara ayoyin da ke magana akan kafirai cewa ba su samun ceto wala ta tanawar mu'minina wanda ayoyin ba mu'mine suke nihi ba da kore ceto yani masalan wato min qabla an ya'ti yawmin labai bay'un fihi wala kullatin wala shafa'a da ka ambaci ku ciyar da dukiyoyin ku tun gabanin wani ne ya zo wanda ba ciniki ciki ba saye da sai da a cikin shi babu soyayya tsakaninka da wani ba ta hidda ka sannan babu ceto bai hidda ka nan nan ana nihin kafirin da bai shirya da Allah ba yayi imani to in ya je da kafirci to abuta shi da wani ba ta hidda shi abin da ya mallaka na dukiya bai hidda shi ba wani ceton da zai hidda shi kafin yake ne to sunan sai su ce ko musulmi kake in kai zunubi ka shiga cikin wannan to kaga wannan sai hitar da tawarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai hitar da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul baqara ayat 254 bala yace ayatun kasiratun fi nafi shafa'ati anil kuffari ayoyi da yawa za ka gani cikin qur'ani masu irin wannan suba masu irin wannan bayani masu kore ceto daga kafirai ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina kaga nan ma kafirai ake magana aka ce ceton masu ceto bai unhwanin su kaga ai sai da aka ce ma kun fi sakar qalu lam nakum min al musallina ba zan cikin masu sallah ba to wannan sai ka jawo wannan magana kuma ka aza ga masu sallah ba dai bane sai dai in mai sallar radda yayi kawai kuma irin radda da Allah ke karba ba irin radda kai ne zaka daddantar da shi suratul mudassir aya ta 48 ta Allah ka aril ahwai yace yan bid'a yan san zuciya sun ratayu bi hadhihi al umumati da wannan kalmomi umumai na cikin wa'anga ayoyi wa tarkun nusus al-mutawatira sun bar nassoshi mutawatirai min sunnati rasulullahi alaihi salatu wassalam na sunna karantarwar manzon Allah alaihi salatu wassalam wa taraku ba'da nususil qur'ani sun bar wani sashe ma na ayoyin alqur'anin mai girma sun bar wani sashe allati dallat ala anna shafa'ata tahsul lil mu'minina wanda ke nuni cewa lalle ceto zai tabbata ga mu'minai allazina yarda Allahu anhum wanda Allah ya yarda da su wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiquna kaga nan aya waga ta nuna ba a ceto ga kowa sai ga wanda Allah ya yarda da su a cece su ko to kenan kaga akwai ayoyin da suke magana akwai wa'anda za a cita da Allah ya yarda su ba a gamewa duka kori a game da ayoyin da ke magana kafir suratul anbiya ayat 28 Wala تنفع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ceto bai amfani wurin Allah sai ga wanda yamma izini ashe akwai wanda za a ma izini su ce ceto akwai wanda za a izini a cece suratul sabai ayat 23 kuna ganewa al kuffaru la ya'zanu bi shafa'ati kafirai Allah ba zai yi izini a cece su ba wala yaqbaluha abadan ba zai karbi ceton su ba har abada hatta inna ibrahim yashfa'u fi abihi hatta nabi ibrahim zai nemi ceton baba ne adar da ya mutu da kafirci la tuqbal shafa'atuhu ba za a karɓi ceton shi ga baba ne ba ibrahim abul anbiya'i Ibrahim dan iyakar daraja shine uban annabawa wasu na mai lakabin ya annabawa wadda ta rassa ya ba da ‘ya'ya na annabawa wa ma lahu min manzalatin azimatin inda Allah ku riba abin da ke gare na matsayi a wurin Allah mai girma khalilullahi shi masoyin Allah ne Allah ya dauke shi khalilu din shi yashfa fi abi zai ce tan baban shi dake kafiri wala tuqbalu tuhu. ba za a karba ceto ba saboda haka gehen kahirai ba rangwame amma gefen mumine akwai rangwame wannan shine bambanci tsakanin to shi yasa sai ka bi karantarwar manzan Allah da sahabbai da Qur'ani ya sabka a lokacin su sannan kai addini daidai in ba haka ba in ka ce ka fassara Qur'ani da kanka kai aiki da shi da kanka ba zo magana ta magaba kanka ba to za ka bi daji ai hatta tukin to tsara to da komai in ba mu karbe shi ga gabanin mu ba kana ganin mu ito mai kyau sai mun koyi yadda yake in ya so wani dare zami daga bamu komi da ka gani wannan zaman da kai koya maka shi ne haka? in kai kwanci sai da aka yi zaman koya maka shi cin tuwo sai da aka yi koya maka shi ana dan lallatsa ana sama ga baki ko ba aka nan bane yawwa ka komi koya maka shi wannan bayan gari ma sai da aka koya to dan me zaka zo ka dauki littafin Allah ka ce kai ba a koya maka hmm? ka yarda makiri ya koya ma kira ka yarda masa suke koya ma su saka ka yarda masa suke koya ma saka amma ibada ka ce kai za ka koya ma kanka aika wannan akwai hauka walin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shafa'atun khasatan faqat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke da wani ceto ke bantacce nashi fi abi talibin game da abi talib gehen kahire kenan ko ya shafa fihi zai nemi ceton abu talib wa huwa fi a'maqin nari abu talib na can cikin zurfin wuta fa yukhraju ila dahdahim min eh, min nari sai a yi kusa kusa da shi baki bakin tafkin wuta nan baki baki amma duk da haka takalmin shi na tafasa har kwakwalwar shi na karba tun daga abin ke karkashin takalmin shi har kwakwalwar shi ta wasa take amma nan shi mai sauki sauƙin ta ne kai mutane mai shirya mu tsira daga wutan nan mu raba da son zuciya mu nemi tsira ne ibada ta gaskiya wala tuqbalu fihim shafa'atu shafi'ina kafirai ba a karɓar ceton kowa yi shi ma abu yi ɗalibi ɗan wani abu ne haka aka yi bai hita duka ba yana nan ai sunan shi dai cikin wuta yake kama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina kafirai ceton mai ceto bai umhanin su wala tuqbalu fihim shafa'atu shafi'ina ba za a karbi ceton masu ceto ba kamar yadda eh, gare kamar yadda Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ba zai amfane su ba su kafirai suratul mudassir aya ta 48 hadha fil kuffari wala ceto wannan kafirai ake ni wa amal amma su mu'minai Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati la illa min ba'di an yi azanallahu liman ya wa yarda sai da yawa ke da mala'iku cikin sammai amma ceton su bai unhwanin kowa da komi sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya so kuma ya yarda da shi kaji akwai wanda Allah zai so ya yarda da shi a cece shi kun gane ko ko wanda Allah zai so ya yarda da shi ya ba shi ceto kenan ceton da aka kore gehen kahirai da kahirci suratul najmi aya ta da shida. sannan wata Allah ya ce man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izini. mun karanta ta ba suratul baqara aya ta 255 fa hadhihi wala yace to wannan to wannan ita ce ash-shafa'atu al-ma'zunu fiha ita ce cuto wadda aka yi izini a cikin ta bil mu'minina game da mu'minai sabitatun bil kitabi wadda ta tabbata a qur'ani wa sabitatun bis sunnatil mutawatira wadda ta tabbata ta hanyar hadisan manzon Allah masu dimbin yawa kenan fa yashfa'ur rasulu wa ghayruhu fi rafa'i darajatil mu'minina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alfa wallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da wannan shi na annabawa za su yi ceto wajen daga darajojin mu'minai cikin aljanna bayan sun shiga aljanna daga darajojin su wa fi adama idkalihim za su yi ceto a cikin ka'a sanya wasu a cikin wuta su sami tsira wa fi ikhrajihim minha kuma za su ceci wasu mumunan a yadda su daga wutar da suka rige suka shiga kama Zakar na salafan kamar yadda muka ambata tun baya wa kama warada fil ahadith kamar yadda ya zo cikin hadisai muna ganewa fa hadhihi yu'minu biha ahlus sunnah wannan dukkan shi ahlus sunnah sun yi imani da shi wa hiya aslun min usulihi wannan asali ne daga cikin usuli din su yukhalifuna fi zalika ahlal ahwa'i cikin wannan suna saba ma 'yan san zuciya 'yan bid'a min da khawarij war rawafid wa ahlul batil suna saba ma yan san zuciya yan bid'a bangaren khawariji da rawafid shi'a da ahlul batil duk yan biyan mazhabi wato na ƙarya na banna batacci min kenan da niyya ce wa yajibu alal mu'mini yana zama wajibi akan mu'mini yayi imani da zalika da wannan duka an yu'mina wa yusaddiqu wa yusaddiqu yayi imani da wannan duka sannan kuma ya gaskata wannan duka wa yajibu alal mu'mini bidhalika an yu'mina wa yusaddiq yana zama wajibi akan mu'mini game da wannan yayi imani kuma ya gaskata to mun yi imani mun gaskata sai kurujin dajjali wanga da abubuwa ne bambance wurare gaba gaba ce da ke bambanci tsakanin yan bid'a da yan sunna nan ne ake bambanci tsakanin yan bid'a da yan sunna kurujin dajjal Imam Ahmad ya ce wal iman daga cikin asalin daga asali daga cikin usul ahli sunna akwai wal imanu anna al masiha ad dajjala kharijun makatubun baina ainihi kafirun dan imani da cewa masihi dajjala zai bayyana a ƙarshen duniya yana rubuce tsakanin idan shi da lafazin kafirun aka yi rubuce wal ahadithu allati ja'at fihi da imani da hadisan da wato suka zo game da al'amarin dajjal kenan wal imanu anna al masiha dajjala kharijun maktum baina ainihi kafir ta ce wal ahadisa ya yi arfi ga anna ko ai mai wal ahadisa wal ahadisa allati ja'at fihi wal imanu bi anna zalika ka'in Dan imanin da cewa hakan gadin za ta faru zai kasance to imam ahmad ya gama fakara tai ko sai shakarabi ya ce to asharhu ga sharhi Wahaza, وهذا جاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة وصلت إلى درجة A cikin wannan gaba, ta imani da dijjal zai hito ƙarshen zamani hadisai sun zo ingantattu masu yawa wanda sun kai darajar tawatir fi kuruji dajjal wa fi nuzuli isa a cikin cewa dijjal zai hito ƙarshen zamani wa fi nuzuli isa kuma a cikin cewa annabi Isa zai sabko ɗan Maryama shi ma hadisai sun zo a hadisun kafiratun hadisai da yawa sun zo wanda sun kai haddin tawatiri su ma. Wa minha ma taqulunahu fi salatikum daga cikin abin da ya shahi gaskata cewa da jar zai sabka daga cikin hadisai akwai abin da kuna karanta shi ma ma taquluna ma taqulunahu fi salatikum akwai abin da kuna karanta shi a cikin sallah fi kulli yawm fi kulli yawmin cikin kowane yini ne ƙarshen sallah cikin tahiya kuna cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil kabari, wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnati almasihi ad-dajjal ya ina neman tsarinka daga azabar kabari ina neman tsarinka daga azabar wuta ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa ina neman tsarinka daga sharrin fitinar masihi dajjal kaga wannan muna karanta shi kullum takarijin wanga hadisi ya gabata ba shakar zai iya ce ba'dun nasi yunkiru kurujar dajjal ma al'asafi shadid wasu daga cikin mutane ma'ana wasu daga cikin malamai yan bid'a suna inkarin wato hitawar dujiyar karshen zamani tare da abin bakin ciki mai tsanani nan ma cikin mu wanda ke ce makan su ahalin sunna sai ka sai ka sai wani kawai yayi inkarin wannan abu sai ka ce to nan fa wata gaba ka takare ta sunna wa yaquluna sai su dole cewa na ta'awwalu tawilatin ومن أقرب التاويلات ناس في هذا الأثر يقولون إن الدجال ليس شخصا yace sai ka suna suna cewa za su tawila ma'anar dajjal da wata ma'ana daban yana daga cikin mahi bakon tawilin da suke wasu mutane a cikin wannan zamani wasu malamai sai su tsore cewa shi dajjal ba wai mutum ne haka yadda zaka ganin mutum ba wala isa shakazan shi ma annabi isa ba wai mutum ne zai bayyana haka mutum ba wannan ma hanyar ita ce yan Ahmadiyya suka bi suka ce Isa ba shine zai dawo ba ya mutu kamar yadda annaba suka mutu bai dawowa wannan masili Isa ne zai dawo Shi ne eh, annabansa na ƙarya Ahmadu Gulam sai suke cewa inda ma huwa jahun ruhiyyin wata jahun madiyin, kawai wani tsari ne na duniya za a canza kawai shine ake nihi da dajjal shine ake nihi da dawowa annabi Isa fa ittijahu almadi utlika al dajjal wa tijahu ruhi shi kuma utlika ala isa to nan ko da za a ɗauka cewa misali turawa yanzu a yi ɗaukar su a bisa ma'anar dajjal to sai a sa cikin dajjalawa wanda wani hadisi ya zo ya nuna za a samu dajjalawa da suka kai talatin ne ya zama annahu nabiyin sun sa wani hadisi ya zo haka wani hadisi ya faɗi adadin talatin wani ya faɗi wani adadin da ba wannan ba wanda za su da'awa annabawan ƙarya wanda yake malamai duk sai da suka jera su duk sai da aka same su wasu tun zamanin annabi misali mutar kazzab ya fara cewa shi annabi wasu zamanin halifancin wato sauran halifofi da suka biyo baya mun gane ko to su kenan shi eh, duk wanda zai karkatar da mutane ga addinin shi a ce mishi dujjal amma dujjal oga kwata kwata babban shi yana nan zai zo kenan wata ma'ana da za a bada a ce kamar turawa suna hurhura mutane addininsu kenan nau'i ne na ɗan koren dajjal ba su ne dajjal ɗin kwata-kwata ba ko kun gane yawa kenan wal ahadisu mutawatira fi dajjali hadisai sun zo mutawatire game da hitawar dajjal wa fi nuzuli isa alaihi salatu wassalam kama sayati kamar da zan zo nan yace al ahadisu kasiratun minha حديث ابن عمر وأنس وحزيفة وابن مسعود وابي هريرة duwan ga hadisai sun zo da maganar wato bayyanar dujjal da saukar dan Isa dan Maryam hazihi ahadisun fi sahihi muslim wanga hadisai za ka same su a cikin sahihi muslim fi kurujid dajjal wajen hitawar dajjal wa anna kulla nabiyyin hazara min hadha dajjal kowane annabi wato ya tsoratar da al'umma shi game da wannan dajjal kenan maganar dajjal ba zai yau ke ba ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara ta ba kowane annabi tun farkon annaba sai ya tsurtar da al'umma shi dajjal wa hazzara minhu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da al'umma shi ya tsawatar da su game da su dauki matakai game da dajjal kun gane ko wa qala yace inni unzirkumuhu ni zan galgade ku game da shi wa saqulu lakum shay'an ma qalahu adin qabli kuma zan gaya muku wata magana game da dajjal wadda ba wani gabani na daga cikin annaba da ya wadi daga al'umma shi innahu awara al-ayni al-yumna idan shi na dama ba ya gani. Kun gane ko? Kaga ya ba da wata alama ta dajjal. Idan ya hito ce ma shi Allah ne za a gan shi da ido ɗaya zai cewa ah, to Allah bai da ido ɗaya. <laughs> Mun gane ko? Wa ƙala yawa ya ci gaba da cewa wa ya karju ma'ahu jannatin wa ma'ahu narin. Dajjal zai bayyana dauke da aljanna da wuta. Naharin min narin wa naharin min aljanna. Da ƙorama ta wuta da ƙorama ta aljanna. fi ma yabdu lin nas cikin abin da ke bayyana ga mutane wal waqi'u ana nahar al jannati abin da ke tabbace shine ita korama da aka danganta ga aljanna narin ita ce wuta wa an nari ita kuma wannan korama ta wuta jannatu ce aljanna kun gane ko amar kenan wannan dai na nuna shi dan dan sirri dan dabo ne kawai dan dabo ne dan fuwan nayi ne fa amara rasul alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci idza ra'a al-mu'minu allazi yatara'a lin-nas annahu nar an yashriba minhu Allah umarci mu'mini cewa in ya ga ƙoramar da ke bayyana ga mutane ita ce wuta to ya sha daga gare ta ya tatihu rasahu kawai ya dage kan shi wa ya game da ainihi rumce da shi wa ya sharba minhu kawai ya shafa innahu um barid shi an ruwa mai sanyi ba shi ne wutar ba wal jannatu allati tatarra'a lin nasi ita kuma aljanna da ke bayyana ga mutane kamar ita ce aljanna annaha narin wani iyazu billah ita awuta kenan dujal makaryaci ne dan yaudaran mutane ne halaka su ga addinin su wa eh, qala sallallahu alaihi wasallam inni la'alam bima ma'ad dajjal minhu yace ni na hiddijal sanin abin da zai zo ma mutane da shi wannan hadisin wancan na sama innahu eh, eh, a awar al-ayn al-yumna bukhari ya tada shi cikin sirri na fil fitani babu zikr dajjal 学个么？